same mu ai ya same mu amma to kana karban rubutu wa alaikum assalam sannan ku da ibro a ibra alaikum salam ya kamata ka rika karban taimako to sai na sai na da yaro wannan mai dabaru ne ibro ne da to za ibro ibro ba ibro ba an samu karuwa ba karuwa wace iri juna biyu ne da shi a iri <laughs> ba to ni ba ta ba ji ba ta na miki ta hiki ba wani girgin wara nukan wa yanzu ka ga ba wani kakkautawa wanda wanda ya je ya so ya sura da yo ibiro ba ba Allah ya sauke Allah ya sauke ga ni ya ga eh, za fara tana ganyen yankan abin amma kamun ya gudu yanzu gidan nan ba an share ba ba daɗin da ba sai da na sai da na zuwa ke nema a share gane in share ka ba ni za ka wuce Allah ni ba na son wata bulilita irin ta ku ta mata bana dai mun samu kare a alƙaddarin ku kamar yaya ya kamar yaya mu ma mun so haihuwa. kamar ya kun samu haihuwa wala mu zo an tsiran suna wannan magana ne ma kai ba ki na ni ba ko wani namiji ya haihu to mu mana abokin mu zai haihu wa zai haihu iburo ko Allah ya masa wannan baiwa sai ki hana <laughs> ya za a yi ma a ce Allah zai ba shi baiwa a ce namiji ya haihu ina ganin shine daga kai har ibron ma kun kusa kai zai ziyara kai kai kai wai ga ibro na wankan jego ta wanka ya dukku sunan rashin lafiyar ya kai da cewa har haihuwa zai yi ko likitoci ne suka ce ciki ne da ciki ciki a ina a cikin sa juna biyu to amma ina jin likitan ma bai taba karatu ba ne irin likitan na ya likitan da yake zai mutum ya haɗa irin haɗa za a je shi a gurin asibiti ai ke kin bi hukuma hankali a magana hukuma shi dai likitan nan gaskiya ba likita bane a roje aka yi a zo a je shi a asibiti don ya tozarta mutane ki ce mai fatin keke ne kai aka ajiya ai gara ma mai fatin keke akan wannan shi nan daga maganar gaskiya <laughs> ya wata gaskiya ce da ki ba gaskiya mu dai abokinmu zai haihu sai dai ki mutu wani ƙanshin kauri sai dai ki dace a wani ku. Allah ma ya kiyaye mai aihuwa. In ma fata ma kake mai to ba abokin naka bane. Da an yi aihuwa makwabta ki ɗau wata yar guntuwar kibiya ce za ki kiɗo. Eh. Sana'a ce ai. Ba sai dai yawa amarya yi aski. To shi ke nan. Dan dai babu ruwa ya sha. Kuwa kusa da kai. Ta ana bakin biki za mu haihu. Ali ba bakin ciki nake yi ba. Ta yaya kika san ki nake yi? don wannan magana in dai kai masoyinsa ne wani a wani gun ka ji wannan zancen ina ganin mai gida za ka tsaya sosai ka yi rigima da mutumin da ya faɗi, amma yau wai a bakinka da kanka kake faɗan zancen nan ko daɗin ji babu kan gama mun faɗa da tashi tashi kai na ka gudu kakar mutane mm. wannan kwandalan kuma ina ka samu wata kin ga faki ba ni ba zan bayar ba dan mun kana da kudin sai ka ce da azu da ka fito da zafi nake ka kawo kwandala da zan sai da tawa kace ba ka da shi ga Allah ya kama ka kin ga ko in kin ci kwandalan nan ba kin ci wuta balba ba zan ba da kwandalan nan ba mai gida in gwala ce mu to Allah ki miko min kwandanan nan ba fa ta ba za a bada kwandanan nan ba ko aka bani daddawa za a kai a ga aliya going ce to a kai shi asibiti ka san ba ƙetare maganan ku zan yi ba duk suka matsa suka ce a kai shi <laughs> ne da aka kai shi aka ce ya fitsari da ya fitsari ni ko fitsarin ya zube na yana na sa masa a kwalban saboda masifa kar a ce ha yanzu muna masifa shine kuma yanzu an je an ce ciki ne da shi <laughs> to yanzu shi ne damuwar da ake ciki mm, Dama Mariya ta gaya mini. Hmm. Duk abin da kika aikata. Allahu akbar. Shiru ne. Hmm. <laughs> Kin ga kin yi biya. Hmm. Amma akwai abin da take gaya mini gidan. Kin fara ko miki faɗa ba. Eh to wanne fa daga ciki? Allah dai ba ku haƙuri, Allah ba ku haƙuri. Kamar ya kuma ya gaya miki. magotansa eh, sun nuna sun ga bayansa shi wannan na da kula da ke yawan zuwa na farko oh, to to to innaka dango ai nan ya tare ni ban samu na gaya masa ba haka aka yi wannan zantar zan yi magana ya kane ne zan magana ya kan daga zai shigo gidan tinnaka za ka ga ya shigo nan. za aika dogon idanu sai idanu in ya zo wajen ya kura masa ido abun ba a cewa komi boka wato ba dan da ku ba ma boka ba dan da taimakon Allah ba ni na ga alamun tace tacen cin naka mm. du kanshin kula eh. idan ya zo za ki ga kullum ko kanka karfe ke karawa kamar wasu ruwa an zo zallon jikin sanke idan 참뭘 경마들이 하는가로 한소 이런 음, 가원의 수마 또 아저가 또 여자 또 wannan zuwa da ke gani ƙasar kin ruwa ce ba ta rabo a cikin ruwa ka kawo ta yanzu maganin miyagu na boye gina feri an ba shi sha kema shi sha amma fai ta shi ɗaya to Allah gafarta to Allah gafarta in zo in karɓa shi. yanzu ba ni gai to Allah kara dodo ganin nesa Allah kara dodo ganin nesa Allah rage da ran sarkin aljannu Allah kara sarkin aljannu daraja to ki to Götürün oh, Na Oh, bismillah. Eh, gida kuma a'a ah, ah, kai duniya. Manna ma bacci barawo. ko bacci barawo ma yaushe zai sace mai gida wannan irin tunani Allah dai ya rufe asiri ka ga ma fa shi kenan wani sa'i ko akwai ma magana da ta dame ni wallahi tallahi Allah dai ya kai yau din nan ita ce yau ah, la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya mai gida haula wala quwwata inna billahi al-aliyyil azim kalau ina kallon me yake faruwa mafarki ne ga da goyo su dan wannan suna sai mun da iya Allah sarki gurai ya sai ga kira ciki dima ma na ruwa ko ga ciki ga goyo yo to an yi wani kuni ka kenan <laughs> buraya buraya buraya Birai haba hajiya birayya hajiya birayya hajiya birayya ni na zo na ce a ah, masu ciki an ɗebi bacci ne sannan ke godiya nake shi wa mutanen gombe albarka manya da yara mm. birayya birayya mm. birayya birayya birayya birayya Allah ya ba mu lafiya amin birayya <laughs> to wannan <laughs> kai ila wannan harka da ban dariya take oh, ni ga yar mutanen gwamnati wato ka gane damunar ni tana ban mamaki kinaka ni fan na jin rabu da damuna irin ta bana tun muna kanana an ce dama ai ruwa sai ya yi ta'adi kuma ake samun amfani kware kwa mu kan dai bangaren amfanin alhamdulillah ta'adun ba kuma su abin ubangiji ya gyara ne dole mu yi godiya kware kwa amma ne ba babban bacin rai na wallahi wanzan eh. ta ko ruwan nan na dam ya kamata ma'aikatan dam din nan a ce da rani za a rika saka ruwan nan ana rage sai a bai shi taru sai sai damuna ta zo kuma sannan ga ruwan damuna kuma a sako na dam sai kana magana sako ruwa mm. to ai mu ruwa alhamdulillah an yi godiya ai ta dole sai dai abun da ya kaga kaga kwanaki da naje koro shadu can gefen hadejan nan tabbi ai mutanen garin duk tafiya suke to ma fa na an dauda abu da an yi ta ba kula da wani gaya maka shanun su surwa ta fita a rediyo mai gari yasa aka rika um, sanarwa aka gudunmawa aka gudunmawa san mu ma nan garam nan nan da kake yi na gaya maka nan a karamar ko ta mu gidaje in gaya maka ruwa in rika shiga gonaki zai yi da naka baka sani ba ni wani ma'aikacin dan yake gaya mun eh. yake cewa su kansu wannan bude ruwan na dole ne Allah wato yawa suka ce da su bai ya bude da kansa eh. suka ce gwanda su su bude ki domin ya bude da kansa to fa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai kawai a zauna a ta du'a'i amma kaga yanzu idan da suka dan bude din nan eh. in ya dan ragu sai su mai sai su do yanzu ma na ji an ce sun sarar za su ga daga ko shi mu sai gida ba cin ruwa ba kwanciyar hankali dan <laughs> din haɗe har har lami don fa har lami don mata a mota ta je ta ga wurin moyehi mo andi mota makko mo yehi moyehi Allah mun zakka mana wa jace ne yehi ita lamido hmm. wace din wace ake cewa da Hausa lamido ya ya me nadin na ya sunanta ya kuke cewa a wai ya kuke cewa yawa sarki hmm. ta je wuri ita ma Allah sai da ta yi to addabi ya kamata dai wannan hmm. gwamnati bana ta duba duk wanda asarar nan ta shafe shi an san ba za a iya naro da mutum asarar da abin ya same shi ba ka gani da masu gona da masu gida yadda ya so da bawa su kaga digai ta nan digai eh kai digai assalamu alaikum jeji muka shiga na na ya kuna nan kana kai da tsoka ina wani rungu jeji na shiga aka ce ka zuya kan jeji cuta ka san namiji yo to ni tsiga in ba shi ba zai ɗebe ni a'a wai wayan tambaye ki ma mm. wai magana cikin nan na ibro wai gaske ne ko kuma dai lalata ce kai kai kai wanzan kai ma dai da abin dariya kake kai dai a barka za cikin gashinta a'a to kai banda shinnaka tun da ake ka taba jin namiji yayi ciki to an sha jiki ne da ita tafiye ke kuma kai kuma di gai kaka yaya abun da yake don kai ne zaka gaya mana gaskiya fa kware kuwa koko shi ga namiji ai ka so abin duba ne kware kuwa inda kai kake zaune da shi kure ba su a'a to aka san baiwar da Allah ya mar umma ne kai wannan amma ranar da ta haihu mu ne ba su barka ba digai do Allah do annabi to gaba ɗaya kin ga dai shi dai hakin zaman tare a matsayinsa na mai gidan mu mun rasa kan wannan lamarin gaba ɗaya kina ga kina kina ga ibro sai kice wani jemamman jirgi sai tsari haike ya tsaye wallahi sai ke nan tare da bi ya kasa zama gida shi ne kindin ya shi ne jeji ya aya aya aya aya kuma mai yasa kan wannan lamari yana lahira do Allah ce je wannan lamari inda karin bayani wannan sai mana kai dai kawai dai a barka za cikin gashin ta ya abin da zan ce muku kenan da yan bire an cikin ne a sai mu ce Allah a sauke shi wai wannan abin kun ne zaki za mu zane to yo haukan jeji aka ce ba so sai eh, da Allah kai ba kai bane irin wanda za a hada a gaba wai ma wai wai ka ji wani wai ke ni gai wanka za a daba eh a garban wanka za a hada to tun ba ai ai ma na garban wankan na Allah na tuba ku ne masu kawowa ai mu mata bana kuma sai ido ya dika. to amma kai mace kai kai kai kai kai kai kai kai ki mata ko ko mu zan ne da ku ya duba ki wannan kana ce da kada mana da ne Allah kan ya haihu wannan wannan mun yi komai ina lokacin da za ta haihu to Allah ya kafa shi muna guri mu ne masu danne shi wannan nakuda kai ba ke ba so ba ka ga mun wannan a ga ta ba ba so eh mu ba zan yi eh to ma da san gaba wannan wannan

ko ba za a kai komai kasuwa ba yanzu ma ibro mm. sannu malam ibro kai wato tare da dai ba karamin tashin hankali bane ma ibro ka ga yadda ka koma kuwa to ta ina ma ta ina ma ka ga yadda ka koma kuwa ba dole ba kai ba dole ba yanzu jama'a duk sun dauka ni ni ciki ne da ni <laughs> abin da zai abin dariya ba abin dariya abin yau kai kwace namiji da ciki <laughs> to ta ina shiga ta ina ta ina shiga Allah abin ne da mamaki wato malam ni dama na ji daɗin ganin ka eh? shawara ce nake so zan baka tunda abin nan ya ci ya cin yawa kai baka da kwanciyar hankali iyalinka ba su da kwanciyar hankali hmm? asibitin nan koma za a yi ita ba haka iya ta ce mun ba <laughs> to a dole da dariya na ake namiji da ciki <laughs> a dole ta yi dariya wato abin da za a yi mu je mu samu alhaji da mamusau mm. tun da ka san shi gwani ne shi wajen taimako mu sake ce mara kai da kake buɗa to ta ina riga ta ina ina ina me cikin wai kai ka gani daga koma kuwa bin da za a yi wannan ba hakura zamu da zuwa asibitin nan ba koma asibitin nan za a yi kuma abin da nake so da kai za mu je mu samu alhaji mu zo mu sanar masa to abin nan fa gaba ɗaya yanzu kai baka da kwanciyar hankali iyalanka ba su da kwanciyar hankali ya taimaka tun da shi gwanin taimako ne shi kamar yadda Allah ya taimake shi cewa za mu koma asibiti amma abin nan ni kai na fa ibro abin faɗa abu ka bar min abin faɗa ba wani abin faɗa to da na zaga ta ce cewa min abokin abokin tun naka da ciki to wai sai na sai na ya shiga sai na sai na amma da ni ni da ni duniya an ɗauka abin da ma zuwa ake ana kallo na zama abin kallo Allah ya sauke ka lafiya iye na ce Allah ya sauke ka lafiya wa tafiyar da nake yi <laughs> wato wai uban waye mai mun ba ne ka gane ba yanzu abin da za yi biro ba zama zami ba kar mi kasa a gwiwa ka zo mu tafi ka gani kasuwar ma da la'asar ne na je tun da dai dama ya sayayya ce zan yi kuma ko bayan la'asar din nan na je zan samu kayan nan ka zo mai kalmi kasa a guba mu tafi mu je mu same shi mun je ta samu wai kai dan eh. a haihuwa ai mata aka sani da haihuwa amma ban da iya ke ya ce wani ciki ne to wai kai da yi shiga ta ina ya ka samu ne likitoci ai ba sa gariya babu ni sai mu da dangane mata wato dangane da wannan larura da take damunsa saboda haka shi ne shi abin duk ya haɗe masa zafi ya ce ya kamata mu koma wannan asibiti <laughs> to kuma kin san sha'ani na lamarin garin alhaji muhammadu sajan kura na mobile ne shi ne ya kawo taimako to wannan taimako ba su isa a masa wannan aiki da za a yi masa ba to kuma mai gidan naki dai shine dai dama dai yake taimaka akan wannan lamari kuma shi Allah dan jimai mai suminci baya gari baya gari dama su ne masu dan taimaka masa kan wannan dama daga shi sai dan kabo sai Allah ke wali hade eh. kuma alhajin baya na to yanzu da muka fita da shi mun dawo daga asibiti shi kuma ya wuce banki karɓo kuɗi yanzu dai za a yi ku je ku asibiti in ya so ku je ku karɓi kati a rubuto duk abin da aka rubuta in kun da audin kawo wata shi ke na hajiya za a iya ba Allah ya saka da alheri amu sai amu amu Allah mana wannan ya sai sai saboda aiki hau ta zagaya nan dan dan sa, Muhammadu ba ga mandu ba

babban ana ɗan taɓa kiwon ni layi ne jura ba. na ne jam kuro jam ko jam sa go to na. wuta aku ban ya ka ne ina wa gide dan je gida to na je wajen sarkin bawa ne neman gyaran fuska to sarkin bawa sarkin bawa fata da kishin mu da shi wace ce takan ne da tsan nata ai duk nan shanu nuna ne ai a kai da na ai sauran ma don dai sun tafi kudu ne saboda wannan na dan na dan waro su ne saboda in sha nono to to ya za a ne ya kamata fa mu samu dabba da za mu tanadi a ah, jam sago jam sago jam sago jam sago eh, jam ko jam sago ya kamata fa mu samu mu samu dabbar da za mu ta anan nan da yake gaban mu <laughs> kai abin nan ya zo mu kunya a da ko ka ga ko haka ne kar abin nan ya zo eh. ana ganin mu kamar na mutu taɓa kafin arziki mu kafin ai don ta wannan ba ba wani abu kina ji ko eh. tun da dai in yi fogon da kina ji ko eh. kin ga washar eh. washar din shan washar ta gaban shan nordi nordi din shan ko kuma wannan mai dan lafa lafan za ta yi aiki za ta yi a to aiki kenan na ba har kyauta ni ma na gudunmawa ai gudunmawa ta ke nan ya zo kuma sai ki tsaya da kunun kanwa da a ni kunun kanwa da zan tsaya amma ba ni da karfin kauri wai da ibiro sun kaje yadda ta shekara ba gongon wai ba ba madara nan na yanzu ba sa ka yanzu ana wahala ba wata wahala Allah kuwa Allah kai ne a ni ba na wahala a yanzu na ni wahala ta kama ni sai sai da guda in ci abinci kai muka wa kai wanda kai kai na arabi wanda yanda kika son ni fa duk ba haka ai ba zai ru ba ai yanzu kai na wa tun nan na shiga shi kin ko kuwa wato kashi da ba eh, da lokacin da ne dai abu dai kai farkon zuwan ka wajen mu da zaka shiga zaure ba da kai do Allah ki bari do Allah a na he wanzan ba eh kin tun da Allah ya sa ina a gari eh, to mata na jume tana magana cewar in dinka sayo mata sabulu da mai irin man nan naku na zamani wanda kuke matsa din eh. a wani mai yana nan a cikin wani abu haka yake zo to eh. amma matsa shi kana matsa shi ka ganshi fari ne to na sayo mata da ta sha ba sai jikin yayi fari to ina so wanda za ta jiki fari ta jikin ta ilimi wannan an yi ta shigan na shi ko kawai wannan man da ake matsa na goge hakuri ne wanda samari suke amfani da shi haƙorin ma yana da mai haƙorin ma da mai sa haradum yanda shi ko wannan in ka je sai ka ce a baka man shafa a jiki wow wato haƙorin ma da mai ka ma nan kuna jin dadi wanda sai ji ba sai musa diko ni ma bari dan kora su dan abunna nan kai su su ya ruwa ka kwantar da hankali komai ya zai maganin ko kai da ta da hankalin da a a a ai dan tiyani salamu alaikum lafiya da yana nan eh mana magana da shi a tura kake ne da a na ke a baya ne sai likita abi ana barka da da wannan da ya ji da ya jiki yo jiki na nan sai kai ya haka eh likita abin ne dai ya ya yawa wannan abu shi ya rike da zai bullo wannan lamari duk inda ya zaga ya sai a rika magana yanzu har yaran na shi suke yi sai kuka zo yanzu kuma eh ina yake sai an rako shi mu dawo gurin ka idan da yanda za a yi wannan abu shi rabu da wannan abu ya huta eh, da fargaba ina ai ba wani abu za a yi rabu da wannan abu in ba dai sai dai addu'a sai dai a ta addu'a ko ba haka ba tunda yanzu in ya sake abun nan ya girma kamar ya addu'a dole ya dai dole dole sai dai a masa tiyata in dai ya sake wannan abu shi gaba ya girma haka kuma kaga namiji baya haihuwa ko ba haka ba tiyatar ba hadari ne ai tiyata a namiji a ce amma tiyata an zaye maka kada a ciki ai da ban haɗari wannan shine magana gaskiya da riya ba su je ku wannan je ku kawai da matar ma mutuwa zan yi wallahi Allah gwara ma ba ga yan kwana da jama'a Allah ya sada mu da su a lahira yanzu a ce a ciki na na ce a yi an ce a ba za a yi ciki da da girma a gidan Allah nan sai ya ce mace shi ke nan wai zo a duk wai zo Allah ana ba a sanin ranar mutuwa ni na kai kai wata kuma me ka zo ka a nan kai fa kenan abin nema ya samu matan falke ta yi kamar ya na je asibiti an ce ba dama eh ko kuma rabuwa ina ne yanda Allah ba ya biya mutum shi eh na san mutuwa zan yi wallahi mutuwa wa taba sanin ranar mutuwarsa ba ka aka ce me abin da ya fi kowanne daɗi a duniya ba ka ce rashin sanin ranar mutuwa to ni na sani ta ina ta wannan wahalar da su same ni da Allah gafara tsaya yanzu ni duk ba wani tukul tukul din zance nake nema ba ka sani na sani kuma zaman nan sai ni sai kai duk wanda ya ce zai raba ma kunya zai ji dan haka kaga an an shahari da ni wannan ciki naka ba ana bane fitsari na ne da fitsarin fitsarinka ya zube sai na zuba maka nawa na sani abin da ya sa ba na so tun da dai yanzu mun dauki alkawari a gaban su dan saboda su ce aliwa ɗaya mun daina masifa shine da kai fitsari ni ko fitsarin nan ya zube na ga tunanin kar ai masifa na yana wani zuba maka duk wannan abin da nake fitsarin ki ne eh to daga yanzu na ga shegen da zai ce zan san au to yanzu ba haka nake so ba in ka san wata baka san wata ba eh. ashe duk jinyan nan da kake kake zama ashe naka ne ma ya kama ka ina zuwa gun boka ya gaya mun yanzu nake ina jiran ka ba ƙasa a gwiwa masifan nan dai tun da zaman wani daga ciki suka sara su dan ka ba sai mu tafi yanzu sauran mu je mu zazzage kwandon bala yau in cinye ka zai yi a garin nan zai cinye cinye ka yanzu tashi za a yi a tafi da ko da ko ko ma da ko ta gara da ko wannan daga nan ai ba dai ki sani ina ina yawo da maye ah to ba shi na ba yanzu ba ka ga kanka sai girma yake yi ya raka na asibiti ya raka ni na ne ya san komai na gaskiya na ki biki a ah, to yo ma na musu ke duk inda za a je a je

wuce zo mu tafi sai da wata ya tafi sai da sun yasa kawai sai dai a dafa ni wallahi yau to a dafa ka yawa ganin an ne dagge sun gani a kai ne eh sai ku zo da Allah ku ne abu ne da Allah dai zo ta kai kansa to ne muje muje salamu alaikum ga yanzu ga ru a'a na kai ina kana muna maye da ka shiga ko ah. ka ka shiga ai gwara shiga shiga yau Allah sai ka kare ka ah, yau sai ka shiga shiga shiga ne shiga shiga shiga bala ce ah, to kuma shiga zauna wallahi yau sai ka wallahi sai ka dafa har na jawo na wan an wai mai eh, Allah na Rasulullahi na ne ya na ce mai ne kai me gidan na na ka dafa ni ka ma ya suna ne da ni a ba ciki kai ka kama ni ka ta ba kai na faɗa ba ba tarkacin daga ba in tilo kowa ne ma ka kira ta mai kai kuma na ta tukunyar yau a gidan nan ko mu ko ba lai me za mu ban gidan ne ni kwallon ta koki ne mai gani har kewa ita ma mai ya ce da wallahi kai mai ka duba mijinta ka gashi wanda ka ya wanda ga ne man da ko sai kuma a ce Allah ce za ku je da kai ya ci uban ka karam wa kariya kake yi bari ta koma nan gidan ne ko ta ta ni ne mai kai ne mai ce maka ne kai mai ne matar ne kai ka san shirin mai ta ba wani ka je ka san shirin mai ta ba wani shara nan mutum ya ji kai mai ne sai ba ki da kunya wallahi tana aure matar ka ma mai yaji ki ina ki

ake son hukunci kana ta ban girma ma ka Malaki da Allah zai zo kansa yadda ka kara masa kansa ka gani mu je gida Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa da ke ba na san ni Allah ka ta tace ka ma da sautar ka dare ka kumbura mun kunci billahi la ilaha illa ba da ba a gaba a bar min gida wasu da hukuma amma ai malin da kai ka za mu ka da. ka mara da ya isa Allah da ko duk ne hada ba haka bane ji Allah ya sa mu kun yarda da. ta gidan nan ko da zan fasa to ba mu ta kunya irin mafadata duniyar ya masifa da eh. masifa ta farko a garin nan da masifa za ku ta gagara ye na ta a da ba ku san hukunci ba nuna muku yadda ake hukunci ka jahili ai me sai ka fawwala ubangiji larura ta same ka billahi Allah kiyaye Allah ya sa gane kaɗi wani jahilci wai ma yanyi yanzu ya san wannan kalmar in aka ce ga hukuma bari in je kenan ai wato bawo ka san ita sana'ar ta wani sai wani sana'ar wani wani bai sai yi ta ba ko yan kananan wanzaman nan gani suke yi da kayi aski da gyaran fuska to za ka iya komai to wanda mun jini ko daban abin da zan gaya maka eh. yanzu a garin wannan kokarin cire beli ya hmm. yanke ta makogar ina nan gurin ya zama kurmi. din to ba aikin sa bane wanda mun gyaran fuska ne sai da nace a kirawo sardaunan askan wanzan wanda mun gyaran fuska ne suka kama suka kirawo shi ka gani kawai sai aka ce wai kuma ta ma aka ce da mun ga dama yarinyar da sai a da sai a mata na kasa wadda yi kansa sai dai hukuma ta raba kuɗi kuma yaushe za ka yi mun haka in kai haka ainihin kewa to yanzu dai wannan mu dai ni dai taimakon da nake so kai mun to to Allah don annabi ka taimaka kar ka duba halin wancan ni za ka duba zaman da wani da kai yawa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya kuma ga aminin naka na gaba ku gaisa ba ya bai da dai ah. gari ya bayan saduwa alhamdulillah ya al'amura alhamdulillah madalla to na hmm, kake madan malam nace kalau kuma na ga wanzan ya wuce ko irin gaisa nan da kuka saba na ga da duk inna zangan ku tare ran ku kamar tagwaye <laughs> ka sani ko ga ba kuke daya bare kanwar biyu ka sani ko yana da wani uzuri a gida to ai ba haka ba ne ni na ga gaskiya tun da na tashi. tashin nan da ne na dawo yanzu kuma sai na ga canji tsakanin ku ba wani canji bawo <laughs> na rayuwa ya dama haka yake ni dai ba wani abu tsakanin na da wanzan wallahi sai alheri sun ifar haka da yabba bare kana ga ma maganar da muke ko gama ta zai gobe yana ganin ka kuma na ga yayi ai za ku haɗu ta ta yi sirri ne kai da shi yake zo sirri kuma akwai sirrin da da shi ta kan hanya kake na yanzu ni hanya nake da ne na kira shi zai je dan ba yarinya ta magani na kira wani wanda zamu ya zo ya fitar mata da madalla ya anjima anjima ne wani al'amari kai mutum shege ne har ma na zama abin gudu a kan layin a ganin sai ha wanda sai ya gano ya gano mala'ikan daukar ransa iya mai ne ni gaba ɗaya na rasa yadda zan amma ba komai rayuwa ce Allah ina bayan mai gaskiya kuma ni ina mamakin wannan abu shi za shi kansa ubangiji ya faɗa cewa azan da zambun walau kana haƙu zato zunubi ne ko da ya kasance gaske balle ni ba ɗaya bare kan waje sai shari kawai irin na mahasada akwai Allah Allah yana ba mai gaskiya ai ne ni ne maye ma ya ganna sai ya san da hanya ya alansa ta canza hanya ne canza hanya ga ma ya zai kare mai iyali ba kun ba inda zan kai su ba hukuma babban hukuma ta ubangiji daidai ne haba wannan da Allah sai ka ci wanda za a sama wa kake ne gane haka ina zuwa su yana ce wannan ba lafiya ba tsakanin ku kai da cinnaka to me ne wannan tsoro haka da kuma ni ina za mu so za mu so sai kuma gaba ɗayan ga kayi da baka tafi ka ni <laughs> ikon Allah shi ne iko wannan sannan aka a sa a garo wanka to idan aka ɗebo ruwan ya ɗan huce eh. amma ba can ba eh. sai a rinka ɗauka ana sa hannu haka ana don kowa ana tsoma ana ɗiga a bakin yarinya to in Allah ya yadda su da kama alƙalin ka hoje kaga ana mun bayani ya zo ya shiga tsakiyar mu kuma kai bince bince wanda yake mu ba na zama kuma babu ruwan ka da ne ne yanzu ba na zama ai kusa da cinnaka yawwa ne fa da na gaska dan arziki wallahi in ga ma na ina zuci zucin tambaye kan ce wani ya hada ku ne yo kai cinnaka mu bana da ya ba mu kunya ta me kuma sata yayi da yar sai cinnaka ma yayi mutum da ya zo garin nan ina da wannan suna bar kwai ni ba za ku ga min abin da kuke faɗe ba ni kullum kullum ina zuwa ina zuwa ɗaya do Allah ɗaya ni ba na son hayaniya tunayi cinnaka cinnaka eh kaji ko ka ya ka so ka tutan wannan ai ka so ka so ba da shi a hanya kwaran ba zai tsaya da ni ba muna ruwan to ai ba haka ba wannan ya kama ta eh salama wa alaikum salam to na gode wannan yawa to na gode ba madalla madalla madalla na gode yawa ni kan mai ya ne kai koyon kwadan dubu Allah ni je ne sai ka kyale ni kan mai ya ne ta tana da daki koyon kwadan dubu ni kan mai ya ne mutane ni ba za ka ci ba a sunan ma ya saka gani ɗaya yi nan ɗaya yi nan wanzan dan wanzan Wanzan. eh wanzan ta kama ma matarsa kwadan kwadan an je ka kama matarsa ka kama matarsa mu ba za mu ba ni ne maye maye ne kai gwaran kwaɗa da mu idan aka ce maka maye ne ni ni ne maye maye ne fa nake da kai maye ne kai na faɗa maka maye ne kai ni ba za ka yi min komai ba ya za ka da ni mm, kai ma na ina da ɗaci kwanan kwaɗa da mu ba ko wasu zan ba tukun faruwa ba wannan huhu ma huhu huhu kai ma kurma har ka za a sharri ka shiga sahun masu sharri na fiki kai kurma ina kai ina muna fiki ba na ji an gaya min kwanan gwada kai maye ne bayan da za ka yi da mu. maye ne ni. Bayan da za ka yi da ni. ne maye. Maye ne ƙarfi na ka bufa. Sharin nan fa kuma abin da nake raga mun da dalilin da nake raga mun saboda hukuma ni na sa akwai hukuma. Ni ba bokin yin ka bane. Za sai ya an goma da ranar da idan an alaikum da gida wai kuma sai ka shiga daki ka zauna da zafin nan wannan garin maganin da na ajiye ban ga ina kika samu su ba suna nan a daki ko tashi zan yi jin duduwa ma yanzu dawa ne wani ban zaci ma daki da yanzu ba na dauka sai la'asariya. to kuma daga zuwa farka ko me zai zauna gani barka ko dai suna to ai dai duk ne da barkan da ai ba dai sunan ma aihuwa ne ake yi ba aikin san ku idan kuka ce barka to kafin suna eh. in ku aka ce suna kuma ran bakwai sai kun ga kwakwaf mai gida wallahi labari dai wani na ji anguwa abun mamaki wannan ba Allah an ce wai shi mahauni naka ni ma haka na ji ana faɗa amma mutane da zargi suke zargin wa zargi mana mai gida sai ba ki da hankali to wani irin ba da hankali A yin kaji gangari da labari wannan mutum bai ai bai kama da mayu ba ke ce dai kai baki da tunani kin manta kwanaki na ganin sai da ya zo nan garin ina ya zo nan gidan kai Lalar da kika wuni kina amai da gudanar na kin ga miki ne kai na san shi da ya zauna can gun ya kura miki idanu shiga ke sun kuna mutum ido shi ke nan shi ya sa iya fita a gidan nan sai na kama zazzaɓi to waye ya cinye masa ɗansa in baki ba shi ya cinye abinsa da kansa to su nasu ma daman ba su bari ba kin ga misali na biyu na uku ki duba matarsa killiga lokacin da aka auro ta lokacin da iyayen da suka bashi ita ta yi ukun tsigai to babar wannan yaron da ta rasu ma ina take ba ta rasu ba Ake da kida da hankali <laughs> ka aikin naka ni yanzu da kari da da cinnaka nesa nesa gane nesa nesa ba ah. ai ba a nuna musu ba a nuna musu mutum zauna shi ne ni to wani irin ya ce a zama kawai sai ka gesa da shi gesa da da cinnaka ya kalle ki ma kawai kin tsure da guda ah. bari ne zauna a rinjin to kai ba na wajen zauna ba namiji baya mutuwa ai kai matsoraci matsoraci ne na za ka ce da shi da mutum ya zauna da maye ba gwanda ya tafi filin dagar yaki ba ni ga kani na da kinaka nesa nesa barin kin da amfata tun da kin dawo dama kan mu ba gidan ba kuwa ai ya fi ni ma ta ce zan yi jan kwanta a huta kwanta ki huta ba za ki mana wasu yar wata dabara ba wata dabara zan yi ka kawo abin dabara ne oh. kun ga abin da bara ba sai ki kwanta ki da fama Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. a'a sardaunan askar haji haji dai in ji fulani usa a'a ga kan ɗan yayi yayin nan kin san mu inda jirgi yake <laughs> nan muke Allah sai ka muke lafiya da ah, na gajiya a lafiya da lafiya dau lafiya lau ya ne jiki kuma jiki alhamdulillah <laughs> da sauki yanzu ya sauka na ga ɗazu muke rabuwa da shi ya fita nan a jaka ɗan jiki alhamdulillah Allah sarki wallahi ga dai jikin wanzan yan fari gobe tsin ma dama mai neman kuka balle an jefe shi da fatan awaki wani inganci dama a ce ai biri yayi kama da mutum ko ha ciyo to ni wannan kiba ta naka a kiba ba ba gari banza ba to ba ka ga kai kan ne yake girma kaman gauran tururuwa kai kan ne fa yake ta koshi shi a mai karma yau kuna ta mutumin yau ba a shaidarsa Allahu akbar kin kuma da aka gaya mun sai na sai na kafa wasu hujjoji mutum ki duba yarinya na ƙarfin diga aka ɗauki yarinya ta yi ukun kuɗin nan aka ba ki. amma yanzu ki duba yadda ta koma yarinya nan kamar kyandir. to kai ina ce ba za yanzu zuwa gun bokan da nake yiri wa zam Allah na tuba ga furla, wannan ya zage ni wannan ya rabe ni hajiya tsigai ta aika za hajiya tsigai yanzu na ba ina na sani ba sai dai mu ga an mutum jingirin ba ni ko na ga an mutum wa zai ɗeje ni wannan wannan shiga bokayen naki ai yayi amfani ah? ba don haka ba da mu yanzu muna ta zama da tsimma makunshin cuta ba mu sani yau to aka ka dube shi sat sat ku dai maza ne ka ga yi. kana gani kana ganin cinnaka ka gama maye kwanaki haka ya zo gida na ya kura ta binni ido bayan ya tafi ta ce ta barke da amai da gudawa bari dan Allah la yanzu dai abu ya ni fa daga ranar da na ji labarin nan eh, ba na rabo da mataci kullum shi na ruwan sha na to wanzan ku kuma wani abu ya wani ko ba haka ba ma wanzan eh. duk bayan an yi maganan wannan akwai magana da yake damuna to duk inda na je na zaga ni dai sai in ji muka je muka je sai in ji ana ta cewa wai wai wai ai garin wudil wai wai sai dai a zo a tuke tsirara an ka hauro kan gadon nan zaka ga mutane to in gaya maka wanzam eh. na ita musu da mutane na ce musu wannan ba yan gari bane suke ah, kuma abba dan daudu bai ji wannan labarin ba tsare shi zan dareran mutum magidanci mai hankalin kansa haba eh. manzo subhana manzo sallallahu alaihi wasallama eh. ya ce kamata ya mutum ya rinka boye tsiraicinsa to saboda Allah musulmi mumini ba a so ya fidda tsiraiki to Hmm? kuma mutane ne matafiya ba yan gari ba ne Allahu akbar su ne suna cewa ba dangin iya ba na baba ba wanda zaka ji kunya ayo ah, dan gari ya je kobe gefen kwanta mutum ai ya tsare ma an baka da dangin iya ba na baba ma ai ka tsara addinin ka Allah da ya kiya ubangiji Allah sa abba dan daudin shi in ya ji na san in ya ji ba na wasa ba ne zai dau hmm, mataki wai ina ne mutumin yanzu yanzu ya tafi gun malam to ina wasa ya gamu da jafa'i mai ta kullum na raba su da cinnaka ko ka gani dai duk yanzu an bar mu da tarin karawan sa wannan din ma ka gani dai yanzu aka san ba ka ci a ci kai yauke aka yi sabon zan <laughs> kai wanzan <laughs> a ce sa ku ba ka ci da kurma to ba ka ci kurma ai dabba ne dole yana ganin abin da ake Allah rufa shi ya an tashi da wannan a'a Thank you. saboda abin da yaron nan yake yi hmm? ki duba yaron nan irin maganganun da yake akan cewa dan talakawa ne menene menene kuma ni to ni saboda halin da mahaifin sa yake kawai san ba wata magana ni ba yanzu da za ka gaya mun tunda sai da kace kar ayi kace ka ci ka gani ga irin ta dan ayi ba wata shawara ne da za ka riga ka ba da mun ne zuwa shawara ya da ne ne din wannan kare da yake ma ita banza ce tunda da ba za ta yi kira kuma wai ni abun ma cin mutunci da rayin mutunci irin na wannan yaron ya ci wa iyayensa mutunci kuma ya ci wa mutanen gari mutunci saboda Allah saboda Allah ya ɗaukaka shi ya kai wani matsayi yanzu ne fa zan saki yanzu na daina kan hankali na biyu gaba ɗaya ma me ya faru na saki masu tare a'a ma na na saki Na ga yanzu gaskiya da na son gaya maka ba abun rayuwa a ɗakina ba abun da za a irin na turai ko baka gane ba to kamar da me da me ah. ka gan ta nan ba za su ba video ba tv tv ma na nake so ba ya black and white ba ko an kore ni daga aiki yo me Allah wallahi ko ya kore ni daga aiki ya kore na kam kuma shi kenan dan yanzu dan ya kore ni zuciya da na tara ya ci shekara 30 ina ci ka jara Abdullahi me ta addini ba ina cewa duniya هي الدنيا أقل من القليل ashiku a أذل من الدليل دنيا kankanuwa ce a kan dukkanin abin da ya fi kankanta to amma fa wanda duk ya zama ya biya santa to shi ne makankancin makankanta Allah da ya rufa a Allah da ya rufa a salon da zai Allah da shi bari ya je dai kudin dai su kare kuma mu ga yanda zai yi kudin su kare wanda ya tara din su kare mu ga yanda zai yi tunda ba aiki ina sai da aikin za a samu alhaji kuma allah ya yi masa albarka a sai ta dan kenan da cikin wannan fim ɗin mai suna jifan gafiyar bai da kashi na biyu yana nan fitowa ba tare da daɗewa ba sai a kasance da mu salamu alaikum amin wa alaikum salam Allah gafa ta mala mala ibro eh barka ah, ah. ana aikin ne wallahi ai musa santana wato wani zuwa da ya guri na eh. ya sa na aiki kwana nake kirba na baki eh. saboda ba sa aikin sa eh an gama da aikin alhaji lawan fatan ku tun yaushe madalla ai ya aiko min da wani matsabin kuɗi eh barka da lafiya lau lafiya lau lafiya lau lafiya lau ya gida lafiya lau ya kuji ba kuji ba madalla malam ne din ma an yanka ta ta An yanka ta ta eh na'am to wannan magana da ake faɗa ta ba na da lafiya din nan au au eh haka aka yi to ba ciki bane to malam mm. ashe mm, cinnaka mai cinnaka wani na abin nan mai ne eh. iya kama ni shi ne nake so ni tun da ni bai gaba na ba ni in ga bayansa eh sai a taimaka makamu cinnaka cinnaka wani kwarai da gaske to ba ka za'a a yi ba to kar a shagala mara bro abu ɗaya zan gaya maka mm. ba wanda ya san gaibu sai Allah abin da na so gaya maka mm. duk mutum da ke zai ga bayan mutum sai Allah ya so wannan nasiya ce zan maka ta mutum to ka gane ko ba abin da za a kai min da shi kenan a to wa'azin zan maka wani al'amari da kake cewa kamar naka mm. maye ne ga abin da zai maka to gaskiya ba zai yiwu ba ai dan ba na so yiwu ba zai yiwu ba eh. kake so eh. ni dan gabayansa gabayansa eh. gaskiya wannan hanyar ta ba irin cewa gabaya ba ce wa'azi zan maka dai kawai dai ka san yadda za ka yi ka kare kanka amma ni ba zan yi maka wani abu ba ba abin da zan maka wani wa'azin da zan maka dai ka je da Allah daya eh a dama ai ni ba da wani kasu ne yadda ba yawwa kuma ni din nan na san Allah ne yi ni ba mutum ne yi ni ba madalla eh, amma mu dai eh a kai din dai mm. ba ka yi yawwa yawwa sai ka zagaya wajen masu taimaka madalla yawwa mayu aba a je a manta babu maya a duniya akwai mayu to ka dade da mayan ko a'a na dai da kai da Allah daya amma ta hanyar almajiranci na ba zai yi maka maganar mayu algaba ta malam na'am ba ka ji an ce ibro da kai yadda ba eh. ko eh. yawwa ta jima ta ji wata magana Allahu akbar wato ya manta da Allah kenan to ni mun sasanta na da ya zo gona ba maganin mayu ne ma ba bisa albarkar da yake yi nema ya taimaka da jama'a ita nake masallaci zuwa wasu gajiyu ya taimaka musu hmm? haka kawai ne tsaya in ce zan yi wani abu haka kai ka manta da Allah kenan haba malai bro oh. ni ai din laifi nan ba ma babban wawa iri nan ya kamata tun da shi bai san hukunci ba yazo ya tashi ma kamun wannan karin shari ga kuma yazo ya ce karya doka ya shigo min cikin gida sai jan hada shi da hukuma in ya so a can mai can nake ga ni gashi ga hukuma ya ya san hukuncin shari'a zancen me kake yi ne zancen me kake yi magana kai ne sai sai sai bayan na hakura gaba ɗaya ya ya ya ya ya dame ya dame na ba dama in zaga lai kuma ka zo ka zauna a kar maye ne ni bari a ɗauko masa kyale kyale tabar man nan karki ɗauko min nan dauna saboda rai na gaba ɗaya ba ta yake to tun da kai ba ma bane mai gida ka to nan ne zance ne ya yaɗa a gari nan na nan ɗan gidan wannan wai ni nan wai sai san hanya wai baban sa wannan ya ce wai maye ne ni kan jan ƙarasa masa wai shi ne madan aku a to shi kenan ba da ma billahi sai yau ga ma billahi da su masan da ake mai shawo amma ibro da zai gaba ɗaya sun ga mai haɗa ba da ma sun tafi gidan biki. To kai ba ma ba me za ka damu ka ɗora kan ka wahala kai ba ma ba ne. Kai kar mai ta ai ai da ciwo billahi lalli. Yes abin da ciwo ai ma ne ni. Ma ne ni. Ma ne ni. ke damun ka kake ta surutu kai kar ya dame ni a mai shari mai ka kai ma ne kike nan dai na ba ga nuna na ke ga ma ya kike ai da ka ji za a san kai ma ne kuma za a to ba ki zo ni sai ya bayar nan dan gidan dan wandan har ba kan bari da wai na bari da harki wai ma ya uban sa in ga uban sa ba bayan bayan shi ma ya samu ne don na hannu wani wai da kadu ya kun ko ne irin kalmar nan da mutum ya zama ya kan cewa ma wanne ya gaya mar ba abin da ya bata mu ne kike matakin da za ka dauka yanzu ne tunda kai ba ma yaron nan kike mm. ba yaron nan mai da gayi mati mm. wai wai wai ni na kashe mace mutum ya sai kashe mutum kai ka kashe shi mutum ya sai kashe mutum kai kai da ko su mayu mayun ma wanda wanda suke da maitar ai ai baiwa ce ba karama ba ubangiji ya ba su ba sai amfani da wannan baiwar ba hmm? an musu ne dan su ganin sun ga cuta a jikin mutum su ba da magani abin da zan ce ma mai gida ko da ma ne ne rasa wanda zan kama sai buro me zan ci me me zan ci nan ai sun ga abin da zaka ci ne suka dora ma mai tar abin ne da ciwo wannan me abin ciwo babu gaba ɗaya kalman nan kalman nan kalman nan ta sharri nan nan nan nan shani na kama mashi gaba ɗaya da suka damu na mutuwar yaran nan sabuwa hakuri za ka yi in ba ma hakuri ba ya zan yi ya zan yi daga ciki zan je ƙara ta tara ta ni na cinye ni na cinye mati nan da na haifa a ciki na ne za a yi wa shar ni na cinya mati san komai Allah ya yi su tsakanin na ni da ya mura billahi da zai ba zan yafi masa ni na kama mati kuma wannan an samu ne ana ta yada na a gari na zama maye maye ma da yake shi ba yada shi kamar yadda aka yada na ba Allah ya isa salamu alaikum salamu alaikum lalle kin yi buru wanzan barka da arziki wai barka ka dai to yanzu wai jama'a da suka ɗauka ciki ne da yanzu kuma da suka je wannan magana su za su ji kunya kuma ni zan ji kunya sai murna ta koma ciki <laughs> gai gai gai gai in ake ina ta fama da maye eh. ya raka na asibiti ya raka ni ina ne ake ni ina kana tare da tsumma makwai shi Eh, kullum yanzu tunanin eh, tanadin barkono da tita da atarihu da wannan yana yanar yau ne kawai ma ban fito da shi ba so nake min, ido hudu da shin bada sai <laughs> ka san ma baya sa bada mar min kuma ba na rabo da shi nan inda ka gani ko garin madaci ne sai na afa wala yi buro kai na gidan namu ya eh, a tabin na wuni lafiya gajiya ba gajiya ya gari lafiya kalau ya aka gida hakuri ya jiki mm. jiki ma samu lafiya Allah ya kara lafiya kin ga mai nan tunda muka sashi a gaba yanzu da ike so makama fa ya bata da amai da gudawa ita ce ce a kan gaba na biyo layi <laughs> kuma na zo na shige shi Allah ya kiyaye kawai ma da ibro Ani ragowar mayu. Ani yin tsakanina da mayu sai da ilafi da yaji. Ni ho wato wani lokaci sai in rinka ganin yana mun wani za ta kallo. Ba ka san wani abu ba. Eh. Inda na tabbatar mayu. Eh. Lokacin da Allah canjin mai mai siminti zo. Yau. Ba sai tuka shi aka yi ba. ai shi cikin kwan motar da suka yi da hutun nan zazzabi ribiya ne dan jimai mai sumin yauwa a kara da zo zauna kai ne da shegen yawon tsiya ka kiyayi naka, duk inda ka gaji ba kai ba shi kaga ma ya ne mutane ke yi kaga baban ka nan ibro da da kyar jafa shi kansa a hannunsa ya kama shi zai ci zai cinye shi ya gaggama mutane menene kana ɗauka a za ka iya ɗauko a dan ƙara sani <laughs> na musu ko iye. Mhm. kaga tashi je ka wajen muhammadu dan kabu ka ce wannan farkon da na gani a haɗo da wannan cin takwashin a baka na zo ma yi magana <laughs> kana mu da baki na shaida kamar jillanka dai mutum da nake a duniya ban taba jin sunan mutum jillaka ba kai ma daga jin wannan suna na gato ne ko ba zai daga wato sai mun zauna zan baka tarihi to shi kenan ni zan jan tafi to wai na je wajen malam mm. na ce sai makamin dan ni ina so ga bayan kawai sai hawa abi kaji shi malam ne eh, hawa abi shi kuma malam ai bai cuta ga ai ibada ne ko ba shi nan ba tana gaya mun bokan ba sai je wajen masa ba nan ma ga ka waje din ne din ma fita ba dawo da bin yi ma madalla da Allah madakin nan a zubar da shi ah! za a iya kuwa kai manta kwale kaga yanzu eh, ya kamata akan aikin nan mu dage mu ringa yi muna kokari muna yi kuma dan wata abin da nake son dama ya kamata mu dage da karatu kusan yanzu zamanin da su shi ne kan gaba wannan haka take ba lallai mun komai mhm. ba na arabu ba boko to kai fa ka ko mutane duniya to kaga to kaga mu kanmu wannan shawara ya kamata mu zo kanmu ba sai lallai iya mu sun mana fada cewa mu dage da karatu ba domin mu za mu mura abin gaba kun ga idan moran ya zo ba wani ne zai ba mu za mu ji daɗin kai kai kai mu sai mai wannan ka ba wata naka na kai kai dan Allah wallahi gashi na haurowa gashi na a kai ni fa uwa ta ba ta daina ba ma ere zoman nan Hey! Salamu a l a k Wai wani ke Yau kai ba na wani hajji na kaina to shi ka ga ana salamarka kare to haka yana kai za ka taka umari ta boka. Iga ta gama komai. Ba ciki ba miyagu ne makocinka kaji eh ta da mun komai to ta mun bayani gaba daya ni ma na tabbatar mayan ne ko da ke ga idan nan dara da ragadin ido nan dara sa a jamali ke yana bakin ciki da ta ai jama'a da dama ba ma shi ba ma yanzu eh. zan baka wani magani ko a kan hanya ko a gidansa eh. kan dai kun haɗu da shi kai mara salama in ya gaisa da kai to tabbaci ma yi dam ai mun nuna za ta nuna wallahi za ta nuna <laughs> kaji na ji ba wani ciki yanzu tun na gaya maka yanzu na maganin baka kuma ba zai kuna wannan zance ba a tsotsayin ta kaba aure da majinyaci to yi wata maganar ma Allah abin dariya take kuma yanzu fa kaga wannan maganar duk ba shi ya dame ni ba gaba ɗaya a lamuran nan ni in kashe auren ma in je in yi a gaba ma ba ci na yi ba Allah zai rufa asiri to a irin wannan lamarin ne in ba shi nan ba ne alaikum salam har ka ji yau ina su ɓata turu kamar an shuka duka tun da kin gami wannan magana kuma ba dole ke waya gari ba duniya ta gani ha to ani ba wannan magana bane ya dama abin da za a yi ka tsaya na ce maka ta dubun boka ka je ka tashi ka tusa maganan nan na aka jidan sai ka daɗa tabbatarwa eh. a san duk yadda za a yi yauwa ba zan zauna ba ma eh kasa a gwiwa kina ganin yanzu ban zan ba <laughs> wanzan eh. da ya hango naka sai gudu <laughs> kai kai kai ba haka ake ba haka ake bara sai gida ran makwabta ne fa suka zo ta yare dole bara na ci to ba za a ci abin da aka san aka tara sai a raba kashi goma kashi ɗaya shine na abun ma lada za a yi da su ni na ka to mun mata gaida aisha madalla a'a sama tsingeto da kame kame da daban kwalo me ya kai ni ina zama zama na da mai gida wai na kashe na ba dula bai rabu da kalaye ba na je na kwashi wannan mai kaman zubin burkiloli kai kaman ba zawa bazawarin tururuwa <laughs> wai shi ki. hada ni gawa da ta na fito da ce a birni na ce haba haba haba dan gwana kuma me aka yi aka yi ka wai ko da me na ce to da me wai shi murutun kan dutse ko kuma dai murutun shiriri kan ai ba dai fito tuni tuni ina nan ba ni dai baya nan haka ina nan haka ko ya ko kuma ya yana can ai Allah na na tawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Tunaga. Tunaga. Tunaga. Tunaka. Tunaka. Tunaka. Tunaka. Tunaka. Kai. Kai. Kai. Kai. Tunaka. Deliver! Deliver! Deliver! Deliver! Deliver! Faith! Deliver! Faith! malam cinnaka na yi salamu alaikum ka yi hannu da maye cikin shi ne ga kwanan ka bai kare ba zo mana cinnaka na ka yi hannu da maye cikin ga kwanan ka bai kare ba ya haƙuri cinnaka Allah dan annabi kai haƙuri wannan abu din mun ba da sharra Allah da annabi ni dai kai haƙuri wannan dama ita gaskiya guda ɗaya ce kuma ramin ƙarya ƙulare ne Tun da ba hakina na san Allah da wannan abu ubangiji sai ya saka mini in Allah ya kuma a ja a yaron ka kunne a yaro ba zai kuma ba kun tabbatar cewa ni ba maye bane ko kware da Allah ayo <laughs> Allah kuwa lafiya da ranar da na fara jin maganar nan eh sai da na kwana na mun ko ruwa masa a ciki na ba adamin kwana da wuni ne ba niyya Allah ya saka maka mata da maza ma'aikacin nasa shi ke ya kama ibro ya binne koro ibro a lakan na ce ni gaba ɗaya suka hana na sake ya Allah kai hakuri zan je can ne zan karɓo wannan to sai da almuru ni ma zan je nan gun karɓa ƙura ga hitan ma na ka kuma ni ma ƙura'an nan ban karɓa ba baka karɓi eh, rijista ba ni din ma yanzu eh ban karɓi rijistar nan ba ina zuwa ni din ma na karɓo sakon da zan karɓa <laughs> zan ba kokari ka karɓi rijistar saboda siyasan nan ta bana wannan mu ma dama da mu ba dan ba da rijistar ba za mu huce haushi abu da aka mana da zabar ma ka rika Allah ya isa wanda kai ma ka zaba ka san sai ka zaba ka zaba Allah ya isa ko kai ba za ta bi wancan sosai ba ba ma za ka yi ba tunda kai ka zaba da kanka sai mu hadu ko za ka tsaya takarar ne a takara ni da me zan tsaya ba ta kirkiwo ba